satin da ya gabata a cikin shirin darasi. Amma babban tashin hankalin da fitilar ita taje ina ta je, me ta je tare da su a take, yaya take ciki, wannan su ne babban tashin hankali na. Darasi, darasi, darasi, darasi a rayuwa. Lafiya kana gani na ka miƙe ko akwai matsala ne? Zuciyata tana ta farfasa. Ina tunanin halin da za ki kasance ta dalilina. Na kasa yin barci, na so makaranta na kasa yin komai. ki kawai nake jira. Ai ga na zo. Na zo gare ka da murmushi. Ka kwantar da hankalinka sai layi. Ba abin da zai faru da mu sai nasara. Zuciyata karaya take a koda yaushe ke kuma kina ƙara bani kwarin gwiwa. Duk abin da kake so ya kamata ka rike shi da gaske kada ka bari ya subuce daga hannunka ya kamata ka zama jarumi akan soyayyar mu ka daina jin tsoron komai ya kamata mu tafi aji domin lokaci yayi domin wannan soyayyar taku ba karewa za ta yi ba abinci ba gyara wannan da tuba dole kaji su rika mutuwa ba ba abinci ba gyara waje kwanan nan ni gidan gonan nan na rasa ma kai ya ka dauke shi alhaji kuma an zuba masa abincin wallahi ka san kaji ne na yanzu sai a hankali wallahi sun cinye su ma dabbobin da an zuba masa abincin a ni na leka wajen shanun nan magana ta gaskiya akwai matsala kai ka je ka gani ina wani abinci a wajen haba da Allah kaga ka je ka duba duk abin da ya kamata a yi musu a Assalamu alaikum. Allah ya sani. <laughs> Allah ya sani. Mm-hmm. Ai daga office ɗinka nake na je aka ce kana nan gidan gona. Wato Alai Sadiq duk 'yan kwanakin nan abin da yasa ba na ma son zuwa office ba na jin daɗin zama ne. Wallahi kullum nazari na hankali na gaba ɗaya ko me yake faruwa ya karkata kan tarbiyyar yarinyar nan. Ba da wani buri face yarinyar nan ta samu tsari ta yi karatu Allah ya bata miji nagari salihin bawa wanda za ta zama lafiya da shi me kai ga da ake ta da hankalinka ba wallahi sani haba haba alaji ya za ka faɗi haka ya ta ce ba muradin rayuwata ba na son komai ya taɓa ta ba ni da wani buri kuma ina gaya ma face rayuwata ta inganta cikin mutunci a lai sani ai duk wani uba hakan yake so ya ga 'ya'yansa wala talaka wala mai kuɗi yakan so ya ga rayuwarsu ta inganta alai sadiq ni ina yin iya abin da zan yi domin haka ma na sa ta a makaranta ingantacciya sannan na sa idanu akan wasu irin kawaye take ta'ammali da su da kuma tabbatar mata da samun ingantaccen ilimi wanda zai gina mata rayuwarta tsara kawo kuwa ni iya abin da zan na yi kuma ina kan yi gaskiya ne hakan ta yi to amma menene alakar ka da 'ya'yan jama'a kai ka sani harkata da su ai ba mai kyau bace bai kamata mu yaudari kanmu ba domin kuwa abin da ka shuka shi za ka girba don Allah kaga Alai Sadiq menene to abin yi tun da kai da an ka magana sai ka kawo ta magana ko ina da mafita kuma ana shirin fitowa daga cikin aji yanzu kike shiga? Ke ma? Ke kika so ki karatu. Domin irin wannan sura da Allah ya miki. Kin fi karfin zama a jami'a ki karatu. Sai dai a baki kyakkyawar sakamako. Ke ma shawara ce nake baki. A matsayin ki na 'ya mace, ki yi abin da ya dace. Idan kuma kin ki, za ki yi nadama, nan gaba kuma za ki ciji yatsa. Ke ma ita nake baki kuma ba? Shi yasa nake gaya miki, ki mori ƙuruciyarki tun kafin lokaci ya wuce miki don na san ba za ki jiji yatsa ba domin ke ta daban ce ke ma shawara nake baki ki tsaya ki abin da yake gabanki in ba ka ba nan gaba ki za ki sauka kwandon wahala to ai ƙawata na faɗa miki shawara take baki ya kamata ki gyara rayuwanki abin da kike idan baki gyara ba za ki nadama mara amfani darasi darasi alasiri ka ce kana da mafita ka ja baki ka yi shiru ka faɗa min mecece mafitar a ah, kamar da na faɗa ma mafitar guda ɗaya ce ni ina da ɗa kai kuma kana da ɗaya duk da ban taɓa ganin ƴar taka ba sai so ɗaya a wancan lokacin me zai hana mu haɗa su aure amma alai ah, wannan shawara ce mai kyau ka kawo sai dai babban tashin hankalin ta yaya za su haƙa junansu su kuma yadda da juna su amince wa juna shine babban tashin hankali ni dai wanda matsala ta bangaren ɗana sawa duk wata dama ta hmm. rayuwa na bashi saboda duk abinda da na ya mai eh, sai ya tsallakawa kai inna lallahi ai lokacin tashin da makaranta ma yi barin jan dauko ta daga makaranta to ina direban da ke dauko ta a ah, da Allah wannan ka bar wannan magana mai magana daga baya gaskiya salma ke ta da banci ban yi mamakin jin haka daga bakinka ba sai dai yanayin fadar maganar ne ya bani mamaki duk a yadda na faɗa ban yi kuskure ba domin haka abin yake gaskiya ne sai fillahi ni ta daban ce a gurinka amma tabbas kana da dalilin da ya sa ka faɗi haka a yanzu haka ne salma dubawa ne na gani ba kowa ba kuma ba dan kowa ba amma a haka kika gani kika ce kina sona bayan kuma ke dakata shi so babu ruwansa da kuɗi ko nasaba so wata bishiya da yake fitowa a ƙarƙashin zuciya ba ta buƙatar taki ko ban ruwa yayin girmanta saifullahi ina so ka sani ina son ka ko da kai zaka iya daina sona ni ba zan iya daina son ka ba ba iya son ka kadai nake ba kai wani bangare ne na rayuwata wanda idan har na rasa ka komai zai iya faruwa da ni na sani salma kuma ni ma zan kasance da ke a rayuwa babban na shine mu ci ribar soyayya riba kuma wace irin riba ban gane ba ai babu wata riba a soyayya idan ba a aure ba domin shine zai samu kasance tare lokaci yana ga shi kuma kin ce abba zai zo ɗaukanki ki ba na so in tafi in barki ne a bakin titi kuma ba na so mu haɗu da abban ki haka ma ba za ta faru ba domin tare za mu tafi da kai da ni na ɗauki duk hukunci akan ƴaƴiya tawa ga shi ni ina alfashiya ba da so a yau ɗiyata ban san haka ne wa wata za a yi ban san haka ne wa wata za a yi wa iyata gashi ne burina tarbiyya ta zamo ga iyata darasi darasi darasi darasi darasi darasi ya kai